cikin karsashi da godiya malam isyaku ibrahim ma'aikacin ma'aikatar ƙananan hukumomi yake karɓar cikin kuɗinsa na fansho naira miliyan biyu da da bakwai da ɗari biyu da ashirin da biyar da saba'in da malam ibrahim yake karɓa. Thank you. Yine gel.